hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu daya da ɗari hudu da arba'in da uku shi da kuma ashirin da ɗaya watan afrilu kudin miladiya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu a miladiya muna cikin tafsirinmu na wanda masallaci mafi imam ahmad bin hanbal da ke da ulwar tsauni a garin gusau a jihar zamfara najeriya من أفات الله تعالى لا تد مجا من مذكرا كان ولا تكي تفصيل من سورة آل عمران أجي مقارا كان آية كا قوم شاقوك زام تشكما ما قوم شاقوك إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم hmm. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد فهذه آه. في تفسير من أيما قيل وامر الله ما لم يبارك في كلمة الله رابع يتبون تكلمني كامل الزيارة أولا majalisi a barka daga ƙasar taraba ko mace jihar taraba a can gabacin najeriya za ce ko kudu maso gabacin najeriya ko eh, nafi kuma ra haka sunan da kuma mafi ne ko arewa mafi gabacin najeriya zai taso ya yau kuma tare shi kuma a daga garin musulmi allah kuma yi ke ma wannan ziyara da barka allah kuma ya fara haɗa mu da wata ta musulunci allah ya haɗa mu dukkan masu ke soyayyar addinin allah subhanahu wa ta'ala allah ya baka alheri to allah subhanahu wa ta'ala yana cewa bayyana lillahi hubbu shahawati min an-nisa wal banina والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب الله تعالى يبين للناس ألقى وسام مجانب حب الشهوات من النساء سن شعوى شعوى جماتا والبنين دكما يا مذا والقناطير المقنطرة جماعو يدوتيا ودعك سن أكاراتها min zahabi wal fiddati daga zinari da kuma azurfa wal khayl musawwamati da dawakai waɗanda ake ciwatar da su suka zama ƙosassu wal an'ami da sauran dabbobi na ni'ima wal har da kuma gonaki zalika mata'ul hayati duniya duk waɗannan abubuwa da Allah ya lissafa kayan jin daɗi ne kawai na rayuwa duniya wallahu indahu husnul ma'ab Allah a wajen da ne ake da kyakkyawan sakamako kyakkyawar makoma wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allah ta'ala ya gaya mana zuyina lillahi an kawata mu mutane malaman tafsiri sun kasu gida biyu wajen fassara wannan aya waɗansu suka ce Allah da kansa shine ya kawata mu mutane son sha'awar mata da 'ya'ya da kuma dukiya da zinari da azurfa da ratsa mana dabbobi na ni'ima da kuma dawakai wanda ke kosassu haka na kuma da gonaki waɗansu malaman kuma suka ce a'a shaidan ya tsawata ma mutane saban allah a cikin sha'awar mata ya tsawata ma mutane son alfahari da 'ya'ya maza sannan kuma ya yi masu burace-burace na dinga tara tsara duniya ba tare da sun ci lahira su ita ba abin da zuwa tarawa na zinari da azurfa da dawakai ababen hawa na takama da dabbobi da za su dinga yin alfahari da su da kuma gonaki inda za su dinga hujawa suna shagala daga ambatan Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah ke zalika wani hayati duniya wannan duka jin daɗin ne kai na rayuwar duniya wallahu inda hukuncin ma'ab makomar da Allah ta'ala ta ci jin daɗin yana wajen Allah ya haka koma ga Allah ku samu jin daɗi waɗannan fassarori guda biyu da malamai suka yi dukkanin ba za ka kore suka ce babu su a cikin shari'a amma fassara ta farko ta fi rinjaye ta fi ƙarfi a wajen malamai na cewa zuyina linnasi hubbu shahawati mini nisa'i Allah ne ya kawata ma maza su ga cewa suna da sha'awa da mata domin dalizar Allah ta'ala da ya sanya ma adam abin da ya zane ce wannan fassara ta farko kafirin jayi a wajen malamai tare da cewa ba za mu tunkuɗe fassara ta biyu ba saboda akwai mutum mai tsoron Allah wanda yake da imani ya fi kuma karfin shaidan shedan baya da rabo a cikin sa saboda takawarsa da ikhlasinsa da jajircewa a wajen bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala amma tare da haka maza yana da sha'awa da mata ba haka ba ne? to kaga kenan ba shi dan bane yake sanyawa tunda shi wannan ya yi imani ya zama ne cikakke wanda shedan baya iya samun galaba kansa a wajen umarta ta da ma Allah subhanahu ta'ala amma kuma yana da sha'awa da bukata zuwa ga mata to shi yasa malamai suke ce a Allah ta'ala shine wanda ya kawata ma maza sha'awa ta mata duk inda dan adam ya kai da matsayinka ba zai iya daga cikin wannan jarabawa da Allah ta'ala ya maka ba duk sarautarka duk iliminka duk kuɗinka duk matsayinka cikin al'umma sai ka kana da bukata da sha'awa zuwa ga mace da haka Allah ta'ala ne ya maka wannan kai gare ka a kamala ce amma Allah na so ya nuna ma tawayar ka ne shi yasa ya sa maka wannan sha'awa ta idan mutum ya tsaya ya kalli kansa da kyau zai ga sha'awar da yake rita mata a wajen ka kamala ce shi gare ka kamala ce domin idan mutum bayar da sha'awa har magana ake cewa to wane da yin aure shi lafiya ko bayar da lafiya ne ba haka bane an ga ka balaga har ka zama balangu ka fita daga lissafi ka ce irin shekara talatin ba kai aure ba ka ga kowa mamaki ne mai anyan wani lafiya kuwa ko a gama ka kai shekara talatin da biyar irin arba'in ka zama kwandim ka yi dameji har ka kai hamsin duk ba ka aure ba kowa zargin ka zargin ne an yawa ne lafiya akwai matsala kenan ko ya kamata a kai ka wajen likitoci su duba ka ko a baka ko a karanta maka a shifa ko ka mutu ko ka lalace duka dai <laughs> saboda an ga baka kula matan ba wai yawon banza nake a baka ce kana son kowa ba baka ganin malami ba ya fi ka tsoron Allah ba amma sai ga malami da mata hudu to in ba in ba in ba in ba in ba imani ya zai zo to ba wai a me yake da suna jaraba bace ko wanda a daidai imanin ka daidai bukata kamar sai suratul hud ya bayyana muna wanda suke masu imani Allah na ba su karfin sha'awa fiye da wanda ba su da wanda imani ke ko Allah ya zaɓe su ya ba su wannan tausayi ne da gare sa kamar yadda annabawa ya ba su karfin sha'awa sama da kowa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zage matansa a rana daya annabi suleiman alaihi salatu wasalam ya taba rantsuwa da Allah cewa duk matansa ɗari sai ya sami su kowace su kaɗa amma bai ce insha Allah kuma ya sami dai ɗaya ce ta samu ciki kuma ta yi ɓarinta ya zama rabin mutum bai zama cikakken mutum ba to imaninka ya ni sha'awar to duk ɗan adam da ka gani Allah ta'ala ya naƙasta shi da buƙatar sha'awa gare ka kamala ce amma Allah shi wannan ta kullafin shi Allah bai da bukatar mace bai da mata bai da aboki amma kai mutum sai Allah ya tauye ka ya sama bukatuwa zuwa gani zuwa ga mace ma haka bane ka yi aure da mutuncinka da kamalarka da addinin ka ka zo kana taimaka ma yarinya magana ka ga fata kula ka tana ce maka menene ka ce mata bismillah ka ka mu malamin mu ya ce kar mu iskanci ko mu ba za mu yi in kai mata bayan ta kasa gane da karshe me za ka yi ba ƙara za ka yi da gidansu ba cewa ka kasa gane kanta ta kasa fahimtar ka kun kasa fahimtar juna kai ba ka da tunani ne abinda kake gaya iyayen ta ba sun san da kake nufi ba ba ta wayar ba bacce kake nema amma a wajen ka wani lokaci kake mai kamala to Allah ta'ala sai ya sanya ma dan adam wannan na kasar dan ya nuna ma kai ba kowa bane yarinya ce ka girme ta Ka fi karfin ta ko ina amma yanzu ita kuma kake lallabawa ita ce kake so kuma ta rawa maka asiri ita ce kake so ta ji kokenka duk girman ka sai Allah ta'ala gwada ba sai ba kowa bane wannan ba domin yayin da mutum yake da sha'awar mace to hankalinsa zare shi ake sai zama kamar mahaifin in ba samu ya dawo dai ba ba nutsuwa zai yi kuma Allah ta'ala sai ya sanya wannan sha'awar taka ta da alaka da hawa guda hudu a jikinka da kwakwalwarka da zuciyarka da hantarka da kodarka duk suna contributing wajen biyan sha'awar ka ta idan sha'awa ta yi yawa mutum zai gani na hauka cewa daga wani ya kama kuka yana cizon yatsa yana bugun bango shi kaɗai saboda katon gwamnati ne kwance ce yana tunanin banza da to a nan sai malamai suka ce shawarar da manzon Allah sallallahu alaihi shi ne kai azumi in dare ne kaga ba azumi ake ba sha'awa kuma ta dade ka to ka tashi na bila. kai arwala kai ta kiyamun laifi bayan ka raka abi ka je ka saki arwala ka zo ka sake yi bayan ka raka abi ka saki arwala domin ka zama nashid a cikin ibadar tunda kai dai gwamnati ne baka da ba baka da mai taimaka maka gwamnatin garin ku ba ta yi shela za ta aure da zawarawa da gwagware ba balle ka je a baka sadaka kuma kai baka iya kira irin ta malam mai kiwo ba balle wata yariya ta ce dole sai malam to haka zaka ta ma sai dai kai ta azumin nafila kai ta kiyamun laifi. ka daina zama kuma kai kaɗai, ka dawo cikin mutane ka zauna dan adam zuciyarsa tana alaka da mace a koda yaushe shefa Ibn Abdul Bar al-Maliki yake cewa soyayya da dan adam yake da shi namiji da mace to mace tana da kau da kai sabanin namiji ba ya kau da kai akan mace idan namiji yana son mace duk inda za a yi ta gane cewa wane yana son ta to wallahi ya ya mata duk yanda za a yi da dubaru da wani wane ne da na da munafurci da kusur gwila sai ya nuna mata fa ni ba ina son ki ibn abdulbar ya ce namiji a cikin tsakan arba'in mashayar ɗinsa na mace yake wa idan da akwai mace a nan matsalan sai zama kana san to duk yanda za a yi ta san cewa kana nan yi dan ta waigo ta kalle ka in kana zaune ne kana so ta ganka zai ka ji da an yi magana ka ce Allahu akbar dan ta kallo ka dole ka ji ko na'am sai ka dai wani abu da ta nuna za ka nuna mata cewa fa? ina wajen nan ya kamata ki kallo inda nake ko kaga ana wani abu mutum ya tashi ya je mota ya da ko dan tashi yana waya ga jama'a amma duk wai so yake dai hankalinta ya dawo ta gane fa mutumin fa yana wajen nan da aka ki natsu ki sake kallo da kyau ko ga irin ɗan samari nan mutum yana waya yana wani haka haka da makulli yana kada kai yana mm, mm, mm. duk wasu wake yi a san shi din yarinya da dawo wajen ko ana magana a hankali ga ta dariya ya daga murya duk zai ta gane cewa fa ko gana wajen to namiji in yana son mace a cikin sakan arba'in sai kowa ya gane ba zai iya haƙuri ba saboda ganin yake yi za ta kuɓuce masa dubara ya taba ce mai lissafi zai lalace sai ya bayyana cewa fa ni ba ina ciki in kuma namiji baya san mace to zai iya shekara arba'in baki san baya san ciwon dan namiji ya iya munafurci mugu ne da kike namiji zai koye wannan kiyayyar ya ta gasa maki baya san ki ku tambayar samari yan mata ku ji sai kaga saurayi yanzu yana ta buga maki waya yana zuwa wajen ki amma kika ce fitowa ya aure wallah ba zai zuba da wallah ba kake rage mu lokaci to yake don kada a ce da shi zero ne bacci mai ba ta cikin aure amma kuma yana nan yana fata maki lokaci za a gina in ya buga wannan wayar bai samu ba zai buga motocin yarinyar bai samu ba sha ɗin dare buga mocin ta kashe wayar ta sai ka ga rubuta status da Allah wace ce online mu yi chatting ba kowa kowa ta yi bacci kai ma ba yake bacin ba jarabar don banza jarabar don gudu sabani ta mace idan mace tana son namiji wala ana shi shekara arba'in baka san tana son amma wallahi ba ta son ka a sakan arba'in sai ta gwada ma ba ta son ka mace ba ta da compromise ba ta munafurci in tana so tana so in ba ta so wala ba ta so in kulli kullun rakiya za ku yi shiga wala sai ku amma wala ba ta so ko mace kar ka bata kanka lokaci akan mace mutumin da yana wahala kan mace shine bai san ciwon kanka domin ita mace ba abinda za ka yi ka burge ta sai idan abinda ka aikata ta ga shi ya mata sannan ta ciki wannan ya burge dan ka zo kana ta raba kuɗi wata Allah ba ruwan kuɗin ka kana ganin bari ka raba kuɗi saboda ka burge ta ka ba babanta ka ba mamanta ka ba kakarta ka ba makanwan mamanta ka ba duk wanda ba zai burge saboda ba ta yin ta, domin ba ga ta take in ka ya kara maka Allah ne kai ta kira'a kai ta kira'a duk ba ta so ita mace ka kyale ta yi identify din ne take zuwa cikin wata karin hular ka ce kaɗai zai burge ka wallahi ta ce wani ya iya karin hular akwai masu da na sayin ta ce shekarar talatin da biyar da mijinta da tun ana gayu gayan nan ne fa na farko malam yanda yake san hannunka in ya zo gidan mutum ga hannunsa duk ya ta kwankwaye shi irin ɗan gayan nan san da gayu sai a ta kwankwaye hannun digit a kawo wani kyalle a daura a hannu sai a ɗaura agogo a kansa irin dai wannan old school san nan na da to wannan abin shi ya burge ta kuma ta aure shi wannan abin shi take duk alherin da ta gaya mata ta ce malam wannan gayin kawai amma ba ta fashi amma saboda wannan abin da ta so shi yanzu ta kuma jihar addini shi bai da addini in za ta ga islamiyya duk an san amma shi ya ƙi zama mai addini su da haka suke ta araba su ita ba dama abin da suke fashi shi saboda wannan ta kwakwai hannun yanzu duka ba ta kwakwai inda ne da da hannun shi kenan to mace ka kyale ta in ta ga tana son ka za ta yi kudin interest a amma duk wani ka ka ce wai dole ta so ka Ni daga ka buga ka buga ka gama kiya ba to ka hakura shi yasa al Shafi'i rahimahullahu ta'ala yana zaune wani ta mai fatawa yace wai salil mufti al-makiyya min ali hashim idza istadda wajdu mri'in kayfa yasma'u sai ce wai ku tambaye mu Imam Shafi'i babban malamin nan ba Shafi'in malamin idan mutum yana son wai yarinya ta so shi yayi yayi a so shi an kifan shi waya zai sai Imam Shafi'i ya ce masa yudawi hawa huwa yaktumu wajdahu wa yasbir fi kulli al-umuri wa yaknahu yace duk bala'in da zaka yarinya nan ta soka to ka zo ka ta soka in waka zaka dinga rera mata rera mata waka in kyauta zaka dinga mata kai mata kyauta in tilawa zaka koya in dawon tilawa ka koya duk abin ka san zaka so dan ta soka to ka yi shi ta soka in kuma kaga abubuwa ba za su yi ba kai kai Allah bai karda ba to kawai ka zo ka yi haƙuri ke zaman ka ka cire shi ranka sai ce ku gaya imam shafi kuma yar mai da tambaya cikin wannan waka fa kaifa yasbir wal hawa qatilul fata wa fi kulli yawmin ghussatun yatajarra'u yace dan ba bala'in shi ya zama ba sai ya zan yi haƙuri bayan ba na iya bacci in na rufe idanu ita nake kallo in na zauna ita nake kallo duk abin da ke nake kallo ina zan iya zauna lafiya ka ce wa in haƙura dan ba kai bane bala'in yake damu ji nake kamar wani ban me ya reshe bita kita ce ne ba cikin wuya na bayan ya tsaya na kasa na kasuwa don ba kai abin da zama ba imamu shafi ita ke ba idza lam yakun yasbir ala ma asabahu falaysa lahu shay'un siwa al-maut anfa in dai har ba za ka iya yin bala'in da yarin na so ka duk ka buga ka buga abuwa ta iya to ba shawar da zan ba ka illa ko ka zuciya ka mutu eh kware saboda mace bala'i yanzu za ka samu wani kwamara din shekara sama da talatin yana son yarinya bai same ta oke to na janyi a na janyi kada kuma rasu jawo shi na janyi jawo kuma rafa shi da kofi zai wala in turanci turanci eh mun yi makaranta da wani kuma shekara ashirin kas kano lokacin naira ɗari biyu kuɗi ne masu muhimmanci da haka ana zuwa sai lemun kwalba naira hamsin to shi kuma mara ɗari biyu ake bashi a gidansu zai hau mota naira hamsin ya ga makaranta in mun tashi naira hamsin za ta mai shi da haka ragowar naira ɗari take jikinsa zai je sai a mota yarinya ban sani ko tana nan ko ba ko ta aure ko ba ta aure ba Allah wa'alam ba zan dai faɗi sunan ba amma zai je sai a mata lemu to na kwalba na naira hamsin ake zuwa ita kuma Allah zai ta rijarabta shan lemu sai dai a saya mata babban mai 75 pm naira 70 kuma kilo da kuma da ce no problem no problem sai ya saya mata ta ce kai ma za ka shafe ce nono na fiye wata ya ishe ni a ce mu na fi Allah naira 30 ba ta isa da sayar raguwar ba to kaga kwamar akwai ƙarya amma kuma akwai sai yan mata to ina da shi kuma to kaga in kwamar ya fi yan mata ba laifin kamar saboda Allah ta'ala cewa yi hubbu shahawati minin da ta yi. Biyan da ke dan adam dole ba za ka kira ba shi da kan mace amma mai shari'a take bukata gare ka a akan hududin da shari'a take ka mallaki mace mace na mallaka ta hanyar ko ka aure ta ko kuma ka same ta a matsayin ne baiwa bayan wannan bai halatta ka sadu da kowace irin mace ita kuma sha'awa masifa ce bala'i in ta motsa to me iya tarai ta ba zai ubangiji in sha'awa ta motsa mai tare ta sai Allah shi yasa imam ahmad bin hanbal yake cewa dan adam yana tsakanin halittu guda biyu ne da ubangiji mala'iku Allah ya yi su da hankali amma ba su da sha'awa dabbobi Allah ya yi su da sha'awa amma ba su da hankali shi kuma dan adam yana tsakanin mala'ika da kuma dabba yana da hankali kuma yana da sha'awa idan kai sa'a sha'awar ka ta rinjaye ka in kai sa'a hankalin ka ya jaye ka kan sha'awar ka kana tare da malaiku in kuma kai rashin sa'a sha'awar ka tarin jayi kaka hankali kana tare waye dabbobi to sai ka zaba makanka to amma yake ce kai sai ka gama digiri za ka yi aure come on my friend ka gama digirin ba aiki yanzu za ka yi aure ka balaga har ka zan balangu kai ne tura kati kai ne waye kai ne waye ka share wannan karatun malam je ka samu makaniki ka dinga in kana makaniki za ka samu ɗari biyar kuɗin dubu ɗayan ka ka ɗan ci ɗari uku ka kawo mata ɗari bakwai bai yi mata sauki ba amma take ka ce wai kai no ka yi boko yi no ta je ka tafi da turanci baban ya ce ka fito kana wai mun dai gama digiri muna da labor market me labor market labor market shine ka je ka dinga kabinta ka je ka dinga yin pop ka dinga zuwa kana tile ka je kana yin fenti shine labor market amma kana jiran gwamnati ta baka aiki sannan ka je ka aure iyar mutane ta bata mata lokaci muna jami'a sai da yaro ya ce wallahi ma na kai magana shi menene wallahi yarinya ce dai ka san ana karatu dai ka ga mutum ya tunan da hannu kamar wani mai rabon gida menene wai yarinya ce yana son ta kuma yanzu ta dai ɗaukar wayar ta ah, ba ta da kin zo kawai ka ba baban da yake ka fito da miji kai ka ki sai ka shirya ba ba ka gama karatu ba sai shi ta ware ka dan Allah kamar ku dai fata ba in mata lokaci in ba ka da kudin aure ka yi haƙuri Allah bai ce dole sai yi ba ubangiji cewa wani sa'adu zai na la yajiru ne kan hatta yi ne hun Allah min fadli ba ka da kuɗi karka tsayar tsayar mutane ba ka da kuɗi karka je ka fata tsayar mutane lokaci babanka ya shirya kai kuma baka shirya ba magana kake wai sai ka gama karatu in an taba kake labarju kake yanzu an tafi strike yaushe za a dawo Allahu alam da akwai rashin tabbas irin wannan jama'a kuma ita yarinyar nan ci take tana koshi tana niƙa a gidan ubanta sai dai ka buga mata waya hasha, sha biyu dare kuma ta wayar kere to ba daidai bane idan Allah ya yi ka namiji annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana ka je ka biya bukatar ka ta hanyar aure ba yace ya ma'ashara shabab man ittaqa minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu min faman lam yastati fa alayhi bisiyam fa innahu lahu wija annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya ku taron matasa balagaggunan da suka balaga suka zama balangu suna ta yawo a gari sai eh, yawan yan mata duk duk da suna a gaba ya gan su sai tabbara nan sallallahu alaihi wasallam ku je ku in kun kun kuna da sha'awa to ku nemi damar za ku yi aure idan ba ku yi auren ba ba ku da kudin auren to ku yi azumi azumin garkuwa ce gare ku amma ku rinka idanu to yaro yanzu baban sai ce ai ka ɗauko aure ba ka gama karatu ba ba ka yi ga duk wani ba hujja ba ne ɗanka yana buƙatar ya yi aure ke makamai da shawarwari yadda zai zama mutum je ya samu sana'a in aikin gwamnati ne zai fito da digiri nawa za a ba jaja ba dubu talatin ba ne to ka kai shi da zai dinga aiki mana zai dinga samun dubu ɗaya rana ba shi ke ba yaro yanzu haka ce ka zo ka kawo aure sai ka zo gyan babanka an ce ka kudin aure babanka ya ritaya ban shi yake karba ban shi gaje sai doka ya baka kai aure ba baka da imani ya aide kai ma tarbiyya ma aure a a dai ɗaya. amma dai wannan mugunta ce baka ga wani yaro ya yazo ya matsa mota yarinya baban ta kawai ce kira shi yana zuwa ga suna zance bayani ya yi daɗi yana gaya mata kalamai masu daɗi tana murmushi idanu sai baban yace yaro ce na mama Ita kana son ta ce eh, ke kina son shi ta ce eh baba ina son shi ita to kaje ka turo magabatan ka da ya zo gayan babansa ya ce baban kin turo magabatan sai baba ya ce alhamdulillah alhamdulillah a yayi to kawo kudi su ne magabata mu wakilai sunan mu <laughs> amma kudi su ne magabata mu nan wakilan ki ba shi ne gaskiya ba sai na aliyu lokacin da zai auri na faɗi ma ba wanda ya taimake shi da cewa wai zuwa tara ma lefe kawai ya fara kyanadar raƙumansa da zai je sayar wanda ya samu a ganima ya zuwa tanade su wannan ya ta ne domin ya yi mai ya wurina na ba a lokacin babbansa abbas ibn abdul musalli bai musulunta ba bai musulunta a abuwan ah, hamza hamza ibn abdul musalli bai musulunta ba ya je shawo jiyarsa ya zo yana yawon kwaro-kwaro sai zo zare takobinsa yana ganin wani rakuma suna kiwo kawai sai zo su soke su sai je gaya ma nasu Allah sallallahu cewa ya rasu ka ga abin da ya mun ka ga abin da ya mun kuɗin da nake tayin da zan faɗi ba su ne zai je kashe dabbobi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai hakuri kai zama kai dali ba ga abin da ya ci wajiya ya sha ashe asali kenan matashi shi ta tare da kansa kuɗin aure ba babanka bane zai tara maka sai irin wannan yaran yan gata yan WW 2022 nan shine zaka bari babanka ya maka aure amma an kira dama ka balaga har ka san balangu ka zo ka baban babanka ba tunda kai ka san me kake nema amma yanzu ka kama magana wajen babanka sai dinga lissafi yanzu a kashe miliyan ɗaya a yi wajen me sunan shi lebe sai shi tara miliyan ɗaya sai ya dinga ɗaga maka ya dinga ɗaga ya dinga jama lokaci amma in yi kana buge-buge ka samu wancan ka samu wannan nan na sha gaya muku matasa ba fa ka'ida ne in aka yi karatu boko sai an yi aikin gwamnati in aka yi karatu ma shi ma sana'a ne in an yi karatu sana'a ne ka je ka bude wani dan fasiri din ka dan karami ka dinga yi ka gani a haka Allah zai ɗaga ka a haka Allah zai baka abin da zaka ci amma kan dubu talatin din kenan zaka rike mata biyu balle mata uku balle mata hudu kuma ya zaka kace ji zaka fuske ne wannan abubuwan so sha'awar Allah ya samu ita bayan da zamu yi dole ne to amma kuma ka nemi hanyar halal wajen biyan wannan sha'awa mun fahimta to Allah ta'ala ce bayyana lillahi hubbu shahawati min nisa Allah ya kawata ma mutane son sha'awar mata shekul islam mai jami'a rahimahullah ta'ala yake cewa ba dalilin zaka zauna mace mace ka kasa biya mata da bukatar ta kuma su gaba da auren yana da akwai sha'awa tsakanin namiji da mace idan ba ka da lafiya ka gaya mata ka tujin gani ban da lafiya ba zan iya biya miki da bukata me shawara za ki iya cigaba zama da ni ko za ki nemi in sauƙe miki wannan ya da matuƙar muhimmanci wa musulmi ku kula da shi da kyau domin da yawa muna samun kasa ka ga matar aure amma tana hulɗa da maza a waje me yake kawo haka mijin ne baya iya gamsar da ita kuma ya ƙi sake ta ko kuma ta shegen bala'in sun cin gado ya sa ta zauna gidansa shi ya zama katin ya ci ya ci ya ci ya zama ke ki ya mai yawa baya iya biya mata da bukata ta rabu da shi ta je ta yi aurenta ta samu kwanciyar hankali a ba ta yi ba ɗaya ya dinga bula makin tana neman yan samari a waje tana da wani besti tana da wani wane ne dan banza a waje duk wanda shigantakar sai mun dawo hanyar Allah za mu gyara ta mijinki ba biya miki da bukata ko kin fitar da mijinki to ba laifi ku raba auren ashara ku raba auren ashara ba laifi bane saboda wannan muhalli ne da ba wanda yake maka maka a rayuwa ibn taymiyyah rahimahullah ta'ala yake cewa in ba ka da abinci a gidanka wani zai iya kama gudunmuwar abinci ko da gidan yarinya a yi kuma da buhun shinkafa ko buhun dawa ko gero duk wannan za a iya taimaka maka amma bukatar ta tsaya mace waye zai baka wannan gudunmuwar akwai wanda zai maka wannan gudunmuwar ta duniya to don haka wajibi ne namiji ya tsaya ya kare haƙƙin iyalinsa wajen biya mata da bukatar ta sha'awarta domin gariza ce Allah ne ya ta, in ta motsa ba yin zaɓi mun fahimta matasa kuma ba daidai bane ku daɗe ba ku aure ba domin za ku zo ku buƙaci mai masu taimako a rayuwa ba za ku samu ba to Allah ta'ala ce wal banina haka nan Allah ya kawata mana son ƴaƴa maza Allah ya kawata mu dan adam son ɗanami saboda ne ‘ya'ya maza garkuwa ce a rayuwarka ‘ya'ya maza su ne sun da ke maka ba za ka so a ce ɗarka mace sai ta je ta nemo kuɗi za ta kama ta ci abinci ba ko ɗarka tana jiran aure ka dinga aiko maka da abinci idan mijinta ba da ƙarfi kana ganin za su lafiya da haka ba zai yi ba amma ɗan ka namiji shi ne wajibi a kanka shi ne wajibi ya ce da duk inda zai je ya nemo wajibinsa ne ya kama babansa wajibinsa ne ya kama babarsa matarka ka bata amma ka sani haƙƙin iyayen kuma yana nan wajibi wasu daga sun banza da iyayensu sai dai matan su ce kula da su wannan kuskure ne a rayuwa mummunan makoma za ka samu a rayuwarka dan abin da kake yi ma iyayenka in akwai daɗi ka kusanta kai ma ga za a yi maka irin wannan za ka ji daɗi ba ka ba babanka komai za ka ji daɗin yanzu ba ka da shi ɗan ka yarje ki ka. to ƴaƴa rahamar Allah ce kuma kowa na son a rayuwarsa to kai Allah ta'ala ce mana yadda muke son yaya maza kawata mana su domin in ka kai shekara arba'in to ka sani cewa da kai da duniya yanzu kun fara sallama saboda shekara arba'in yanzu ka kai ci ƙasa kuma za ka yi حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أعوذني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك شكرا أربعين Allah yana so ka ɗaga hannu ka gode ba gani domin da baka shekara arba'in to ka kai fit yanzu kuma kasa zaki Allah ka samu ma mu shekara arba'in mu haura mu ma duka Allah in Allah ya ba mu ɗari ba duka muna su eh to waye zai mutu da wuri bai ta bai aiki biya ba ai lahira gidan aiki da aiki yake zuwa lahira to ga duniya ne ka tara aiki an fahimta to ya'ya rahama ne ya kuyin wa ne. a nan za mu ja hankalin junanmu da cewa masu ikirarin cewa a rage haihuwa a rage haihuwa a rage haihuwa na me kuke nufi da rage haihuwa a rage haihuwa saboda ba kuwa san mutane a bayan kasa ko ku a rage haihuwa saboda kuna ganin ba a yi ɗaukar nauyin yara ta kowace fuska shi mai haihuwar ba laifin gaba ne domin in aka ce ka zauna ƙarƙashin gwamnati to duk abin da kake samu na 'ya'ya to gwamnati ya kamata dinga provision a kansu gwamnatin kasar ta kamata ta yi tunani a kansu kai a matsayinka na mutum ba mai hana ka haihuwa saboda Allah subhanahu wa ta'ala ne kaddata da aure za ka haihu to dan me za a ce karka haihu ya ce karka haihu sai a ce saboda talauci ya yawa to duk da ka ji ana cewa talauci ya yawa to gwamnati ce ba ta yi abin da yake haƙƙin wajibinta idan da gwamnati ta yi wajibinta ta ba magana talauci a cikin lamarin in an ce kuma talauci ake tsoro kai uba kar ka haihu saboda ba za ka ɗauka ɗaurin ƴaƴan ba to su wanda suke gaya mana kar mu haihu dan kama ɗauki ɗaurin ƴaƴan sai mu ga mutum ɗaya yana da kuɗi sama da biliyan goma amma kuma ya gudu me kake tsoro to in mu talaka ka ce kan mu saki jiki mu haihu saboda ba mu da kuɗi kai da kake da kuɗi me yana kaiwa ashe ba ka yi da haihuwar bane shi yasa kake ce mana kar mu haihu ba mu magar tsoron talauci kike don kai Allah ya baka kuɗin da ka tsoron talauci a cikin su amma kuma ka da kare so it's not balance da masu kuɗi sun yadda sun haihu da yawa saboda suna da kuɗi sai su ce mana to kun ga mu muna da kuɗi muna yi ɗauka ɗauki ƴaƴanmu ku kuma talakawa ne ba ku da kuɗi kar ku ɗauki ɗauki ƴaƴan ba za su ɗauka ɗauni ƴaƴanku ba kar ku haihu kaga za mu gane wannan karatu amma su masu kuɗin sun iya da mu kuma sun shekar mu haihu na'am daidai ne in ka haihu ka tsaya ka kula da rayuwar 'ya'yanka amma galiban ni na sha gaya muku talaucin da ake magana talaucin da ake magana to ni ban ga dalilin da za a dinga kaba hujjar shi ba yanzu ban taba ganin mutum da yake yawo tsirara a Najeriya aka tambaye shi aka ce me ba wani yake ban da kaya ba ne. ni mai taba ganin wannan ban taba ganin kuma kasuwar abinci ta yi kwance a najeriya ban taba ganin wajen masu da nama da kifi da su balangu da su tsire da kilishi da boga da shawarma da kifi da fiza, duk ake sun yi kwance wai saboda ba kudin siya babu wannan ko amerika cewa ta yi talaka yana rayuwa ne akan dala biyu nawa dala biyu dubu daya da ɗari to duk inda ka je duniya akwai talauci duk inda ka je duniya akwai talauci amma me ake bukata shi ne karka nan da kama kuka zauna ka ce ba za ka je ka nema ba ka tashi ka nema Allah zai ba ku yadda za ku riƙe yaranku, amma wani ya ce na maka sun yi ku ƙayyade haihuwa ku ƙayyade haihuwa saboda ba ku da kuɗin shi kuma da kuɗin kuma ya ƙayyade tashi haihuwa to me kake tsoro talauci kake tsoro ai mun karanta su al-baqara ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha shedan ne ke kama ku tunanin banza yake in ka zo ka yarda to dole sai yarda ni da ba na aikin gwamnati ba ritaya zan yi ba ni ma yake cikin hayu malam sai dai Allah bai kawo wanda za a yi su amma Allah ba ka hayu za ka tambaya fi maka addu'a ta alkhairi yawan ƴaƴan manzo Allah sallallahu alaihi amma sai kan mutum ya zuwa ta ƙaraji cewa kar ku haihu ba za ku iya kula da ba shi kuma bai iya kula da nashi dan na san mutumin da yake wallahi biloniya ne amma kukan da yake mun ɗansa ya ki tsayawa shaye-shaye ke yi to yara goma ka tara balle ka kula da su ɗansa ba ɗaya ne ba namiji sai ya sa ɗaya mace ita kuma ta kasa auruwa tana ingila ma tana PhD ta yi digirin babu auren ta yi masa ba auren ta yi PhD to kai da kake da aya biyu ba ka iya kula da rayuwar ta zama ingantacciya ba mu kake masu rutu cewa mu talaka mu dina mu zuma malam shehu to su ya'ya albarka ne karka kayyade makanka abinda Allah ta'ala bai kai maka wani dan boko da shi ma tuba cewa no no no no no ai yara problem ba wai problem shi kawai planning zai da matar da haihu sai to ba za ki sake haihuwa ba sai bayan shekara hudu sai nuna bakin cikin ta nuna bacin ranta ya ce no no no no I can't do that I can't do that yes kwamar ya ce sai bayan shekara hudu lokaci na yi shekara hudu da ta tashi haihuwa sai Allah dan karo mai da yayan biyu twins aka mai kari over wancan shekara biyu da ta tsallaka ina ruwa Allah to sai tsayewa za ka ko kashewa za ka to albarka ake mai uwa musu albarka ake ne ba na ce wani tsanatsiri mukantar da dukiya ma ɗuɗuwa Allah ya kawata mana san dukiya da yawa kowa yana son kuɗi ko ba wanda ba ya kowa na so shi yasa da zan ba da shawara ga mu yanzu primary school da secondary school don Allah in dai za ku iya ɗaukar wani shawara ku taimaka mana mu taru mu gyara Najeriya duk makaranta ta boko ku yi ƙoƙari ku sanya entrepreneurship subject a cikin kwafin in za ka kai ɗanka makarantar boko ka duba makarantar da suke da ware wani waje da zai koya ma yara sana'a koya yanki ku ɗan samar da wani gadin inda za ku dinga koya musu ciwon awaki ciwon kaji ciwon cibi, noman tumatir noman wannan abubuwan wannan agri department kenan ku ware wani waje kuma za ku dinga koyar da sakadakar abubuwa in kuna koyar da wani abubuwa sai ga ya taimaka an gyara matsalolin da yaran muke tashi da tunanin kawai su yi aikin gwamnati sun suna yaran za ka za su samu sana'ar da za su rika su dinga yi Allah ta'ala ba mu shi kwanye gaba daya to sai Allah ta'ala ce muna wal khairil mutaqamin min az-zahabi wal fiddati mutanen mu suna san zinari suna san azurfa wal khairil musawwama da kuma jawaki wani cicci wata tu abinda ake nufi nan abin hawa na alfahari a wannan lokacin da waka yake hawa yanzu mutane an kawata musu mota hawa hawa mota jib jib jib ha eh, mercedes da bmw duka kaga kowa an kawata mai san irin waɗannan abin hawa to ba laifi bane ka so abin hawa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin abubuwa guda uku akwai shumanci kamar da hadisin bukhari da mace da mazauni da abin hawa kowa yana son kyawawa wannan abin hawa in ya fara baka matsala to wahala za ka dinga shi kana buƙatar abin hawa mai kyau wanda in ka je da shi zai baka haɗin kai ba zai wahal da ke ba kana buƙatar mazauni yalwatacce kana buƙatar kuma mace mai kwantar maka da hankali to Allah ta'ala ya kaddanta mana muna son ne khairul musawwama dabbobi wanda suke na alfahari na hawa wal an'ami da kuma dabbobi dabbobin ni'ima ciwon raguna ciwon awaki ciwon kaji ciwon shanu duk mutane so a ce sun tafi gidan gona wa ba san gidan gona ba ka je gidan gona ka huta walhar a gidan gonar kuma ya zama akwai bishiyoyi ga mangoro ga gwaiba ga ayaba ga kashuna ga wai duka kana yawo da kai da amarya kuna tsinkowa kuna sha da kai da yara kuna sha ka je bangaren ci ka je bangaren kaji ka je bangaren kuci kuci ka je bangaren ina duka gidan gona ne da za ka ji an kawata mana son duniya zalika masa'ul hayati duniya Allah ta rage duk wannan kayan jin daɗi ne kawai duniya wallahu indahu husnul ma'ab a wajen Allah kuma ake da kyakkyawar makoma da haka ku nemi makoma wajen waye wajen Allah ta'ala sai Allah ya mana kun kun bi khairin min zalikum ba zan gaya muku abin da fi wancan abu alkhairi ba gaba daya daga waɗancan matan da kuke da sha'awa da su da kuma 'ya'ya da me yake da suna dukiya da kuke neman tarawa sa'annan kuma da abun hawa na alfahari da dabbobi na ni'ima da gidajen gona duk ba zan gaya muku abin da ya zo na alkhairi ba Allah ta'ala ce kula a unabbi'ukum ba zan labarta muku annabawa anan shine in kinkasa muku labarin da yake da bambanci da alkhabar alkhabar ka gina zama labarin gaskiya ko ƙarya amma wannan ya bambanta da wancan a unabbi'ukum daga ne kamar anin naba'il azim in ba ku labarin abin da ya wancan alkhairi lillazina taqaw inda rabbihim Allah ta'ala ce wanda suke tsoron ubangijinsu masu imani kenan inda rabbihim jannatin tajri min tahtiha al-anhar waɗannan masu imanin suna da koramu da suke gudana a wajen ubangiji na aljannatai wanda ke khalidi na fiha suna masu dawwama a gidan aljannat kaga wannan na duniya mai karewa ne gidan gona na iya lalacewa mace tana iya tsufa 'ya'ya suna iya mutuwa suna iya gajiyawa dabbobinka da motocinka duk sai tsufa sai ka dawo samu kuma rijan da baka da komai amma sai Allah ya gaya maka na wajen Allah din jannatin tajri min tahtiha al-anhar aljannatai ne koramu ce gudana karkashin su khalidin fiha suna masu dawwama cikin ta kaga ba karewa za su dawwama za su amma na duniya ba karewa za su sannan wa azwajun mutahharatun a gidan aljanna akwai mata yi wani suke tsalkakakku Allah ya gaya maka akwai mata tsalkakakku a gidan aljanna saboda kai da aka ce an kawata ma sha'awa idan baka samu kai auren ba kar daga hankalinka ka kwantar da hankalinka akwai mata wanda suka tuwa inda mata na duniya waɗancan haratun alkatakku ne ba sa mali ba sa mali ba sa fitsari ba sa bayan gari ba sa jinin al'ada Sune ne sannan kuma ba sa gumi balle ji gumi yi wari a jikinsu mutahharatun ba sa tayar da ci na gashin hamata ko gashin mara jikinsu mutahharatun ba sa kwarkwata mutahharatun ba sa zuwa shampo mutahharatun ba sa yin dilka da wani gyaran jiki da mata Allah ya tare da su gare ka matsayin mutahharatun ba sa haihuwa balle a cikin suna hujawa mutahhara ce daga haifa to kai da kake mai imani Allah ya ce ma karka damu da masu duniya in ba kai aure ba ga wasu mun kyan da in kuma ka yi auren matan ka na duniya su ne su zama uwayen gida ga waɗancan na gidan aljanna Allah ta'ala ba mu to anan Allah ta'ala bai faɗi wal khayl musawwam wa ajli aljanna bai faɗi dabbobi ba bai faɗi gonaki ba bai faɗi dabbobin ni'ima ba saboda ba ka da bukatar aljanna a duniya take bukatar abin hawa aljanna na roƙar abin hawa kana bukatar ka je ziyara sai dai kan zuban gari kaka ba bukatar wani ka wani doki kana jigit jigit jigit ko ka hau mota kana tari ka hau mota ana tura ka duk wannan gidan duniya ne ma musamman a lahira ganin ka kawai zaki a wajen Allah ma eh Komar, ai Komar ma ne shiga aljanna, ba ne. wa ridwanun min Allah da kuma samun yarda daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya gama lissafa waɗancan abubuwan ne yardar Allah ba da ba ka tafi shi idan aka je aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah zai tare yan aljanna ya ba su aljanna sai ya ce musu me kuke nema in ba ku sai Allah me kuke nema kuma yanzu jama'a aljanna bukatar ma aljanna ai tunda mun shiga shi ne ya Allah sai Allah ta'ala ce a ku dai duba gani me kuke bukata sai Allah ya mun shiga aljanna shi ke sai Allah ta'ala ta ce zan ba ku abin da ya aljanna da zan ba ku abin da ya aljanna da ni ya Allah menene sai ce ridwanu min Allah na yadda da ku da dole ba zan ƙara fushi da ku ba akwai abin da dole dadi saboda aljanna ka shiga kana ganin kuma kamar akwai matsala za zaka fito Allah zai ci tunaye ya dina kai in na yadda kai ba shi kenan ba me zai sake faruwa babu to warjuwanin min ba. Allah ya yi didin Allah ke didin mu ta ga sabai duk wanda ya zage su kafiri ne dan wuta ne saboda su Allah ta'ala cewa radiyallahu anhu warzu anhu shi ya fara yadda da sahabban sannan suka fara yadda da shi to wanda Allah ya ce kai ya yi da su kai kuma ka ce baka yi da su ba to kai banza a banza ya roba da kai su mun yaddar Allah suke ne ba ko samu to shi yasa da kace an Abdullah ibn Umar take ce me radiyallahu anhu in kace an Aisha da an Anas ko kana so ko baka so radiyallahu anhu wallahu basirun bil ibad Allah ta'ala yana kallo ne akan bayan duk abin da bayi zai Allah ta'ala kan da shi ba abinda da bayi za su tsere ma Allah subhanahu wa ta'ala duk inda zaka je ka dawo kana na karkashin kulawar ubangiji subhanahu wa ta'ala ƙarin tunatarwa akan waqful walidai asusun da muka buɗe na yin wakafi ga iyayenmu na wata dubu naira dubu ɗaya asusun shine jaiz bank 001 0966800 zan mai mata 08010966800 imam ahmad bin hanbal ba lambar na da wanda suke son su shiga gurbin menene lambar guda uku sai kuma yana da kyau wanda zai shiga ɗin jama'ar lambar kafa shi duba da kula masa duk wata to muna tare kuma bakuncin shugaban agaji na jiha gaba ɗaya a alhaji musa kuran ganuwa yana tare da mu a cikin wani majalisi ya albarka to sai Allah ta'ala ke muna الذين يقولون ربنا كفرت لنا الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أن أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط نعم. لا إله إلا هو العزيز الحكيم إيه الله تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ubangiji ta'ala ya ce mana Allah zai ne kulun rabbana inna na amanna wa'anda suke cewa ya ubangiji mu? lalle mu mun yi imani faghfir lana da ka gafarta muna zunubana mu, wa qina azaban nar kuma ya Allah ka kare mu daga azabar wuta Malami suka ce anan bawa yana roƙon Allah ne tare neman taimakon Allah cewa ya rabbana ya ubangijinmu ka shiga lamarinmu wajen ka shaida cewa lallai mu mun yi imani shi zamta ce ka kai tikirarin wannan nuna din nuna mu Allah ta'ala cewa lallai mu mun yi imani faghfir lana da haka ya Allah dalilin imanin muna roƙonka ka gafarta mana zunubana zunubanmu wa qina azaban na, kuma ya Allah ka tsare mu daga azabar wuta mumini kai tsaye in ya yi imani ya samu gafarar Allah duk kuma ne ya samu gafarar Allah dan aljanna ne Allah ta'ala ya shi ga shiga wuta amma saboda cikar kamalan addu'a kace ya Allah lalle hakika mun imani dan haka ya Allah kaga farta mana zunubanmu sannan kuma wa qina azaban nar Allah ka tsare mu da azabar wuta manzala sa sarki ta duk mutumin da yake addu'a da neman tsarin Allah ya kare shi daga shiga wuta sau uku a rana to Allah ta'ala zai maka kan karfi da wuta kana Allah kana cewa Allah mai ya'udhu bika min azabi jahannam Allah mai ya'udhu bika min azabi jahannam Allah mai ya'udhu bika min azabi jahannam to Allah zai kare ka daga shiga jahannama to Allah ka kare mu daga shiga jahannama Allah ka kare mu da mu da iyalan mu iyayenmu da masoyanmu da kafatanin al'umma musulmi gaba ɗaya Allah ka tsare mu daga shiga wuta ya Allah ce as-sabirina masu haƙuri was-sadiqina da masu gaskiya wal qanitina da masu sa'a ga Allah wal munfiqina da masu shirya su zan Allah wal mustaghfirina bil ashar da kuma masu istighfari a safiya ko kuma a lokacin sahu, abin nufi a nan shi Allah ta'ala ya faɗi cikin waɗannan mutanen wanda suka ce mun yi imani mu ne ne to ce Allah ya mana sifofin da cewa as suna da haƙuri kashi uku haƙurinsu na farko suna yin haƙuri a kan ɗa'a ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya umarci su mai ɗa'a sun yi ɗa'a suna yin haƙuri su yi ɗa'a ɗin asabiri na Allah ya umarci su su yi haƙuri akan saba mu Allah sun yi haƙuri ba sa saba mu Allah sannan asabiri na suna yin haƙuri akan cutar wanda mutane ke musu wannan su ne wanda Allah ke nufi da asabiri na masu wannan haƙurin kenan saban Allah daɗi gare ta a cikin zuciyar mutum amma sai Allah ce ka bari to yin kai haƙuri ka bari ka tafi cikin as yin ibada akwai lokacin da ke da wahala ka tashi cikin sanyi ka yi arona da ruwan sanyi ka tashi a cikin zafi ka ce za ka yi kiyamun laili akwai lokacin ibada za ka da wahala yin azumi a lokacin zafi a ce ga Allah in kai haƙuri kai sai Allah ala ya baka ladarka sannan wasu sadiqina masu gaskiya suke addinin su wanda suke da cewa umarnin Allah ne yake su yi addini kuma suke da suke yi to su nemi ladar a wajen Allah subhanahu wa ta'ala haka nan wal munfiqina masu da cire dukiyoyinsu saboda Allah Allah dai bai kyale mu ba a kan magana muhimmanci cire dukiya mu yi tayi mu yi tayi muna taimaka ma junan mu yan uwan dai Allah ya san wannan sannan wal mustaghfirina bil ashar da masu istighfari a safe su istighfari abu ne mai kyau wanda Allah subhanahu wataala yake zan bawa ya zama mai istighfari a kodin shi Allah ta'ala ce wal mustaghfirina bil ashar masu yin istighfari a lokacin kafa malami suka ce hikimar wannan shine lokacin ne wannan yinin da daren ya kare gaba daya ka cike wannan zaka shiga sabon kuma yini na safe to da haka wannan yinin da ka cike shi zuwa gobe a cikin dare to ya zama ka da shi da mai istighfari don ya zama Allah ta'ala ya yafe ma kurakuran da kai tun jiya da safe har zuwa yau da asuba ɗin wanda za ka tunkara kuma daga asuba zuwa gobe su ma ka nemi taimakon Allah ta'ala wajen ya gafarta maka su domin abin da yake so ka bawa duk sanda ya cika wani aiki na alkhairi to ya biyo bayan sa da istighfari duk aikin da kai ka bi bayan sa da istighfari malaman suka ce lokacin sallar asuba shi al-ashar din domin in ka duba kaga suratul muzammil Allah ta'ala ya mu manzo Allah sallallahu alaihi bayani akan kiyamun laila cikin ta ya yi wa muzammil umin laila illa kalila kaga an yi mai bayanin kiyamun laila cikin ta da Allah ta'ala ya rufe wannan sura da ya gaba ɗin shine mai wastaghfir illa inna Allah ghafurur rahim wastaghfir lillah kai istighfari ga ubangijinka a yayin da ka gama mai kiyamun laila a kenan lokacin wannan asuba din lokacin da yake bukatar mutum ya yi yawaita istighfari ga ubangijinka aikin alkhairi da ka kammala shi abin da ake so biyu bayan da shine mai istighfari shi yasa da kai talla kana juyuwa mai kake cewa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام hakanan aikin hajji aiki ne da'a Allah ta'ala ce wayi fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka zikirikum aba'akum aw ashadda zikra yace ne wa minan nas man yaqulu rabbana atina dunya hasanatan wa ma lahu fil akhirati min khalaq yace ne wa minhum man yaqulu rabbana atina في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أرجو أن المسلمين واستغفر الله إن الله غفور رحيم كان لمن جابر الله تعالى aikin hajji da kai. Allah ta'ala ya karba kada Allah ya lalata maka aikin da ka shi aikin alkhairi abinda ake buƙatar mutum da shi da ka kammala shi kai istighfari dan ya zama idan an samu kurakurai a lokacin da kake gudanar da shi to Allah ya afuwa ya yafe ya gafarta dan ka samu cikakkiyar lada a wajen Allah subhanahu wa ina gina ya kamata mu tsaya nan sai mu tashi gobe insha Allah ta'ala akan aya ta a goma sha tara kenan ko sha takwas za mu tashi a insha Allah ta'ala a tunda muke muna da baki za mu ba mu shugaba dama da isar da sakon da ya zo da shi da inna ta'ala akwai kuma itikafi da za a fara gobe ko da shugaba ya wanda za a fara gobe wanda suke da bukatar yin itikafi a nan masallaci ga fom nan an fitar za su zuwa karɓa yanzu don a tantance mutum nawa za su yi tikafi domin a kan gudunmuwar da za a bayar insha Allah ala Allah ala ya karɓa muna sanya muna alƙi na shekara kuma wani ina fatan Allah ta kara masa basira kuma ta ta kara masa har yanzu zan ga Allah bai sarki mu ana haka gare mu ya agaji mu Allah ya samu nayin da za mu kulawa to muna godiya ga shugabanci da agaji na jihar zamfara gaba daya karkashin jagoranci alhaji musa kare gano muna fata allah ta'ala ya saka da alkhairi akan wannan jihar a wata bai wa Allah ta kawo da sadakar da biyu a raba Allah ta Allah ta kamata a sai haka wannan ba Allah ya aiko da sadakar naira hamsin ta hanyar bela daga hanyar bela ya ce a mai addu'a Allah ya mutu da sadakar haka wani ba Allah ya aiko da sadakar kunu shi ma ya ce a mai addu'a Allah ta kamata a sai hakan haka ya shafa ya kamata aiko da abinci duk Allah ta Allah ta kamata yi sai اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واحمد عوده الدين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا وعبادنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وكلنا ولا تكن علينا برحمتك وكرمك وجودك يا أكرم الاكرمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين